Masu mu bar kanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanku kuma da sake shigowa wannan tasha tashar da take ƙoƙarin kamun ko rahotanni da su daga ne gida Najeriya wasu lokuta ma har da ƙasashe masu makwabtaka da ita. To ruwan masu zanga-zanga dai sun mamaye majalisar dokokin tarayya saboda wani abu da ɗaya a kamar yadda kuke kallon wannan bidiyo a mu za mu da ku gyara zaman ku domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su amma kafin da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa to ma hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu akwai daushe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne zai ci ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo ku rahotanni da haɗin mu su a tsarin mu ga cikakkun rahotannin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa kanjo a jero ya jagoranci dubban masu zanga zanga zuwa majalisar dokokin tarayya domin nuna ɓacin su kan tsadar rayuwa a ƙasar nan an gano jami'an hukumomin tsaro daban-daban girke a hanyoyin shiga da fita daga majalisar musamman ma a ɓangaren sakatariyar tarayya domin kula da yadda ake tafiyar da zanga-zangar ana sa ran da masu zanga-zanga waɗanda ke ta waƙe-waƙe za su isar da saƙonsu ga shugabannin majalisar dokokin tarayyar yan kwadagon sun yi fatali da gargaɗin da dama da aka yi musu sannan suka ci gaba da zanga-zangar su akan mawuyacin halin da tattalin arzikin ƙasar nan ke ciki a makon jiya ne dai in kuma manta masu mu hukumar DSS ta yi gargaɗin cewa wasu mutane na ƙoƙarin amfani da damar zanga-zangar da yan kwadago za su shirya a ranakun 27 zuwa 28 ga watan Fabrairu domin ta yadda zauna tsaye haka zalika kuma an tabbatar da cewa daraktan hulɗa da jama'a na hukumar tsaron farin kaya wato Dr. Peter Openanya ya yi wannan kira a cikin wata sanarwa da ya saki ya nemi kungiyar kwaragura ta dakatar da zanga-zangar da ta yi nufin yin kan tsadar rayuwa a ƙasar nan domin samun zaman lafiya. Ya buƙaci cewa su nemi hanyar sulhu maimakon yin abin da ya ka iya haifar da tashin hankali. sai dai kuma masu sauran mu hakan fa wannan haka tasu dai wata cimma ruwa ba domin dai a halin yanzu dai ga masu zanga-zanga nan suna ta kuma a sun yi cincirindo a kofar majalisar dokokin tarayya masu sauran mu sai dai fatan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace masu mu anan ne muka kamo ƙarshe wannan rahoton wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu ku taimaka ku danna mana subscribe min kami ga danna alamar sanarwa to ma hakan ne zai ci gaba da ba damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma Domin mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo ku rahotanni da ɗumuɗumin su masu sauran mu da mu so dai mu ji ku dangane da wannan zanga-zanga wanda shugabannin ƙwarago ke